yasa kake cewa da ke baibai din ni ma din da ba zan ce bai bai din yanzu bai din zan rinka cewa mai gida ya hakuri da san da sa to <clears throat> na hakura dama inda mutane ba su fahimce ni ba kenan ake zalunta ta duk faɗin da nake yi da hankali na bai taɓa bata ba kuma ban taɓa rike mutum a zuciyata ba duk faɗin da za mu yi da mutum baya zuciyata rike shi ce kuma yohannu akan amma in na faɗin nan shikenan alhamdulillah ne ba zan samu ciwon kai ba ba zan samu wata matsala ba masu aikin na ce tsaya haka in sun zo ki ce na ce a bari ya isa haka yawwa so ke da mazan abin mu abin ne in dubo su na gida gida za ka tafi eh. yaushe za ka dawo ina ga yakin san tafiya in za ka tafi kai ne da ita in ka tafi ne ko kai ne ko ne a'a ma bar gidan ba kowa ne haka inda masarar da take kafiran musifa yanzu ba sai wani zo ya ɗebe mana wannan rumbun na same shi ba na nan ba kya nan kike kara ki ce ba rumbuna wala rumbunan ma sai wani dan wofi zai kwashe ki zauna kina nan ehe idan ka da an kwana ne kuma sai ni kuma in kika tafi kin ga ba ina nan kofar gida kullum to shikenan ka gaggaishe su Allah ya kiyaye hanya a dawo lafiya ina tafi da yanzu zuwa an sa ya zaki ta godiya ina je ne haka Allah zan je gidan kawata ne Allah da iko yake to abin ya sai aka yi shi akan gwiwa dama ah. gidan naku na zo hmm. eh to kuma sai gashi Allah da iko sai gashi tun fito wallahi ina ganin dai saboda rana ko za mu dan koma daga har inuwa inuwa kin gane ina tsammanin dai kin shaida ne dan anan garin dai ina ganin ba wanda bai sani ba kwarai ina ganin ka madalla to ni dai magana ta gaskiya ni dai son ki nake da aure da dai na san ba aure ke gare ki ba yawo to yanzu yaya kike gani ni in har kin amince to ni hakika ina so zan aure a gaskiya ni ma ina son ka amma ni akwai wata matsala guda to wata matsala ce wannan sai kaga ana labarin uwar gidanka gaskiya da nake jin labarin ni da ina tsoro saboda ita duk matar da ka auro sai ta kore ta da asiri ko ce sanadin hanyar mutuwarta to gaskiya wannan mata abin tsoro ne amma in ka yarda sharaɗi mm. in za mu haɗa wani plan da kai in shiga mata a siffan kurma yadda duk yadda za ta cuce ni zan iya ganewa in ka yadda akan haka to shi ni wannan na yadda tunda kin gani dai yanzu ai ba na zauna haka babu mace tunda kin ga ita kanta yanzu duk da cewa dai ta samu wannan matsala amma jikin nata dai da sauki na san kuma zai kasance mata darasi eh kin ga ita waccan ai kin ga da muka rabu ai ban sake ma kokarin ma in ce zan zan neme ta ba amma da sharafi idan Allah ubangiji iba ta sauki ta warware Jamshin garkan jashin dankarin ma girma tuma ha jamre kamre jamre kamre ba salma nan kudin majar fit maka fit papa ki mata baya mahanci naka eh suna ne boka bai gane ni ne? na shaida kai na aminin naka ya na yana can cikin wani hali halin kunci dan wannan duk abubuwa da ka bashi eh. duk yadda ka gaya masa sai da isu su da amma ba wannan ya ce nasara sai bala'i da ya shiga iri-iri <laughs> kusa daga kusa to to ya shiga bala'i ba karami ba ai mutum ba yi mutum arziki sai dai Allah yi mana ba dai kuwa ni ma nan dai kan mu zo nan ba jawabin da ban masa ba hasuwa muka yi mu bata da shi akan haka yanzu ni ba babban bakin ciki na ma iyayensa da irabu da su yana cikin wannan hali sun ne masa hanyar da taimako za ka yi min hanyar da zan bi je a sami iyayen nan nasa su yafe mar wannan tsinuwa da suka yi masa domin ita ce gaba. don a samu saukin wannan lamari nasa da ya kasance a kansa amin wannan taimako boka aikin ku ne don a taimaka ma to na gode zan duba izini daga ruhanai ko da kaina ne ma a duba mana ni dai dalili ne

mu alaika salamu lai ga halin nan kudin yara an za ka isa kafi san mun san da zuwa san da mm. zuwa baba abun tsaraba ne na ga kana ta yi tayyafa masa ruwa eh ya fi jin daɗi mu ma fa yanzu a can kauye sai mun wanke nan na ɗin kuna wankewa eh muna wankewa muna wankewa da kuke gindin maganin abun ni an wanke ko an wanke to nawa ne naira ne eh kwandala kwandala ne kwandala kwandala eh to kana da dan yawa ka daya biyu wannan tsaraba duk a bakin dabbai kofar gida tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha bakwai sha takwas sha tara to na ashirin ne da biya amma na shirma naira ashirin ai ya kamata sannu da zuwa ba sannu da zuwa ba za eh? su ji daɗi za su ji daɗi ga yalo a gamo yanzu a kauye ma ya lanye mana yar wuyar amma gashi kuma abin ne shuru kure ashirin ko eh ashirin oh. ai ina tsammanin za a samu talatin ko za a samu ya lunga bude zaton ban zake nake can banza kenan babu kuma inda na zuba kuɗi wannan tabarau ɗina ne ba shakka aljihun babban aljihu na zuba kuɗi ne wani ko gaisa ba yi da kowa ba tun da na fito daga mota an ban da wannan yaran can ma kisan na raba su ban kowa ba to wannan ne su ne suka yi wannan yanyi hukunci to ba mamaki yara ne fa ya turmushe daya ya in dai da dan Allah ya kawo ni ba da yanzu sai a je ana neman kuma a ce zai mutu ko akai a nema tafiya da gangan kuma a cikin gari cikin gurin mutane an rasa wanda zai yi ya turmushe shi ma na zo da kyar na yace shi malam ba a rabon fada a nan ainihin birni ne wannan su ne masu kafa ba kaushi ba ka samu babba ya turmi he yaro ba eh. ina fa fa fa fa to su suke yanke mal aljihu ka ji hanzari na nace kanin ka ne kanin ka ne ce ba kanin na bane nace to a kaskanin wani naka na gida ai nan nan da yake nan wajen sabon gari ai sunan su masu kafa ba kaushe amin amma tunda ai mun saba da tunda mun saba da kai in ka zo shigewa in ka zo hijiya ka biya karbi karbi ko ba ka ba komai sunan ka dan ne neme ka ni fa bazan koma daga kauye da bashi ba suna na zo baro da kuma don Allah da zaka samu sakon ka to Allah ya da eh, Allah ya ga cikakken mutum ma wanda na amince da shi zan ce ka ajiye zo baro da to madalla wa'annan yara kuma haka za a rayu haka rayuwar take wallahi haka dai in mutane sun zo sai ka ga babba ya danne kato fa fa fa fa to ba fada suke ba ka ji yaron yana ihu yana ihu to ba ihu yake ina har ba kafa kai ina zai kamar zai mutu ba ihu yake ba oh. neman abinci suke barayi ne Allah ya sauke amin Allah shirya mana namu yara amin Allah shirya mana su amin yayin banza a sai Allah ya bada abu zai bata yau zai hana wannan kashe mutum me zai hana ya kashe mutum gashi ni ya kashe inda ya kashe biyu kenan haifi ƴaƴansa tunda haka ai Allah na tuba a ba ce haihuwa banza ba amma dai bai dace ba wallahi bai dace ba da bai kashe dan uwansa ba ni da ya kashe an kashe tsohon banza za a yi kasafi sai gani na kullo daidai gun kasafi na gode Allah Allah Allahu akbar kuma Allah shirye su ba zan bace su ba dai eh Allah shirye su Allah tsere mana da namu yaran an ga sai har da cewa ne kanin ka a ba sani na wani zai kashe da ya shi abin da ya hada sa shi abokai ne ma wato ni za a kashe hmm. ya lanna ma kaɗai. magana ce a kansa dan ba dan zan ya lanna ba san san da za a yi mun haka ba Allah ya sa Allah sawai amu amu Allah kiyaye amu amu wato yaran nan nake tuna daga tsula abun bata komai kai dama ba wani abu ne yake tafa da ni ba eh. abin da yake tafa da ni kenan shi alhaji da mamusau ya ɗauke shi ya je ya kai shi can gidan wannan ya suke kiran wannan gurin da ake kai mahaukuta ya gidan mahaukuta ya ɗauke shi ya je ya kai shi kuma ni abin da nake so zan gaya ma ba dan Allah dan annabi ka yi haƙuri hannunka bai taɓa rufewa ka yanke ka yi shi ba kamar yadda farko tun da hankalinsa kuka yi masa bakin nan kai kace kati ne masa ita ta ce ta ne masa gaskiya ba abin da za ku yi a wannan guri illa ku yi hakuri saboda gidan mahaukatan nan an kai shi bakin nan naku fa ina jikinsa in ya samu sauki ma fa bai samu wani sauki ba wannan magana ka a hanya take to dan Allah dan annabi baba dangana ya hakuri ba komai dangana daga tsula abin da nake so da kai ka yi hakuri ka yafe yaron nan ba komai ɗaya masa kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya yi masa ba komai ka gane ko ba komai duk Allah ya dinka yin hakuri na yi masa lahi masa kuma ubangiji ubangiji laka lafiya amin labai lafiya dama da za a yi ta yi kenan mm. wani fushi da wani abu naka duk bai taso ba hannunka ba zai rube ka ce zaka yanke shi ba eh, mm. addu'a isafin muminin ja annabi ba abin da za a yi illa ta alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka zuwa sanda zuwa sanda zuwa zuwa bismillah ya haka yanzu kake tafi ta nan na wuce ina zaton ba ku zauna ba sannan a zaune sai da na wuce na shiga cikin birni za ka ce ai kuna an komo da koyo jan gari na ji da kulle lafiya za ka yi mamaki za ka yi ba hada kuka yi a a kurin muna su gidan nan a zaune da ni da ku to ai lafiyar kin nan ko a ta kai mata jawabi na fa lafiya ina fa lafiya sai ga wannan yaron kuma ba wannan duk tabaru kana nan yaya ba ya abu da ba hukuma sai ta ce ku fito ba gidan nan fa ba sayan sa kuka ba haya kuke ba daga birnin nake nema yanzu zuwa na kenan kai ma dan iran na da kai bai wuce awa ɗaya ba to abin da ya faru a kan ibrahim baban shi dai ibrahim yanzu a halin da yake yanzu ba hayyacinsa yake ba ma ina ina yanzu ina can ya shiga ya shiga jeji kaga abin da nake faɗa kenan har abada ba a sake wa yaro a ce je kai har ka gaban ka yaro kullum da sai an tankwasa shi kuma in ba tankwasa shi ba yana danye itace wallahi ran da ya girma zaka tankwasa sai kare bas wato shi dai a takaice abin da ya faru akan Ibrahim mm. da abokinsa shi wannan da mamusau daya abokin namu abokin sana'arsa mm. tun farko gun sana'a in sun je lokacin da suka je sai ce shi wannan aikin wahala ba zai iya yin sa ba da ma musau zai man nasiha zai ce ya haƙura kan abin da Allah ya ajiye ka yau sana'a komai kanta ta Allah ya baka ita karkare ta ba albarka ake nema ba to shi abin da ya fito daga bakin Ibrahim ya ce shi gaskiya wannan wahala ya gaji da ita hanya duk da zai bi kuɗi kowace iri ce sai ya bi ta kowace iri ce shi sai ya bi ta aka ce ka bi dai hanya mai kyau Ibrahim ya ce shi dai yi arziki ko ta yaya ne shi sai ya hanyar da zai arziki to nan ne ije wai har isa mu wani wai boka ije gidan wani boka bokan wai dauki maganunuwa har kala hudu bashi wayan an na farko ya kori iyayensa daga gida na biyu kuma ije wai isa samu jaka yi amfani da ita wai zai yi dukiya wai boka a'udhu billahi wai wai zai yi arziki abu hudu dai lissafa masa na uku yace da shi kuma ikori matansa ikori matansa oh. ita ma matar ya kore ta yanzu baya tare da ita to dangane fa wannan duk laifinka ne da ba hauka ba ne don ka haifi da ba za ka dora masa shagwaba da yake ka dangar yarda shi ya narke kawai kana nan ka kuto kuto kai yanzu ni da ina nan garin wallahi ba da ya kace na na masa a ce ba ni na haife shi ba a ce da dana ne na ciki na ba za yi min haka ba amma kai ka yi mai shiru yanzu ya koro ka da ga da wannan sako sako kuma ka ko wani kurturi zawa ba kai ba wato tun da yaron na shiga wannan hali ni dai ba ni da sukuni domin da abin da ya taba naka ai kai ya taba ka na yi fadan na yi faɗan na yi sai in gaya mar sai ce wani lokacin ma in ba dan na biya zuciya ba ma sai mu bata eh ne sallama da shi ba zai amsa ba saboda ina gaya mar ya sa ɗansa cikin hanya hanya ta gari ko ne maka ƙarya wallahi ya yi tsaya yi nai da shi ina yau kai kai min ai ya riga ya kenan ya suka sace tsaya a zuke na ko ya gidi mira a zuke na ko yi. gidi mira ya fara yin a da ya kuma a ido ido guba to madalla to madalla to ba shi daya to ga shi to madalla yawa to sai ka fito ko to madalla sai ka fito sai addu'a sai dai ayi addu'a sa min tabarman kwanciya ta kuna jin daɗi wallahi nan iskan nan wallahi ka ga mu dai nan wallahi da azumi ai ba inda muke zuwa muna gindin biki ina mutun zashin na irin nan ni wallahi to madalla sai ka fito yaya sanda zuwa zuwa yaya yanzu ka iso sanda zuwa na gajiya ya gida ya hanya alhamdulillah ka zo lafiya lafiya kalau madalla sanda zuwa ke ba da an an eh, wallahi bari da kota a ka abin da ma ni ko Allah ka bana nan ma eh, mana to ma da ta marhaba ka ah. larabawa mm. gida sai ka ga yaya mana ta zaman jimamin yaran nan sai ƙashi yara muna can a gindin bishiya muna ta zance yaran nan shi haka kuma wallahi fa haka Allah ya kasance da yadda ah. Allah ya da shi muna zaune shi kenan sai ya ce mana dimmu kucin barbar gida har iyalin ma ah. har iyalin ma gaba ɗaya ce babbar mara gida. Ai can ni zarce na tare gidan a kulle ba eh, ko a ciki ai ba sa nan yanzu. Ba ma nan kuma a kwatanto mu. Ka gani fa. Ni ma yanzu dai abokinsa da ya zo ya ce mana wai ya shiga jeji ma ko na ɗaya abokin na sai yana neman sa ko tun same shi ko ba same shi ba shine ban da labari inda da iko yake wallahi kuwa sun haɗu ko yawa ah, to yaya kuma ba wani abinci ma ko kunu barin da kuma ko eh ga ku kunna yawa ga ku kunna amma dai wannan harka wannan harka wallahi yaya ina zaune izo eh. izo wai ke to yaya izo kayan ta ko mi gidana ko watan ƙauye ko ma ƙauye yaya hakurin Eh? yaran nan ba zagi ba duka ba komai yaran nan ai nace da eh, kai da ma ina maka kashe di har abada fa ba ai wa yaro shi shi duniya to so shi mai gida madalla to wannan kullum ni ta karata kenan ina ga ya masa dai to yanzu yar ta ba dai ga shi abin da ya dawo mana ne har abada so kake naka yi kirki sosai ba ba zama dan biya ba sosai sosai dama haka suka ce in ka so naka duniya ya ta kishi idan ka kishi kuma duniya ya ta soyi ne ya ni dai ga hinan dai yanzu yanda ta amma wani abu dai ce <laughs> ya yi kenan wallahi ko kunin tsamiya ne yaya ya waɗansu sai a kunin tsamiyan ba za ka ji tsami ba ikon Allah hmm? a cuci kunu mu ba zaman kauye muke yi ba yaya yodan me ake faɗa an ce kunun tsamiya ka sha ka ji ba mai salaf ka masalala an ce dan wake ka ci babu ƙwayar wake ɗaya a ciki to ai ka ga ranar lahira ai sai su shari'a ma wake da zai na idanu baki ran <laughs> kauye yaya ai ka ga eh. mutanen ba su da taba irin wannan babu kan ai babu wallahi shi sa har yanzu mu abinci na nan dai mm, mm, mm. Ni ya zama gudun tatsatsiya kuya ne <laughs> wallahi kuwa to ya abu dai sai hakuri in haka Allah ubangiji haka sai ka zama shi kai dangana da sai ga sunan wallahi kuwa shi ne zo garodo da kuka min maganar sa eh. wanda na so ya zuwa gunsa eh. ai na da kanwa da ko eh, ta je daki yanzu Allahu akbar zara uba eh wato duk ƴaƴan ladan ne eh duk ƴaƴan su ne kai mm. akwai kwai to Allah kyauta Allah shirya mana yaran mu Allah shirya mana yaran mu a rika yi musu addu'a an sallah eh dangana a yi addu'a Eh, ah. Allah yana son a roƙe shi an ba mu dama musamman lokacin da kake sujada sujada goshinka na ƙasan kana sallah to a wannan lokaci Allah yana son ka in ka roƙe shi in Allah ya sa aka dace sai kaga ga karɓaɓɓe ne roƙon eh. yanzu cin naka yake gaya mu eh zuwa ga ko wannan abokin su yaron da mamu sau eh, wai shi yayi min gata ma ya dauke shi kashi gurin Allah saka masa da alheri ya Allah saka masa da alheri ko kuma abin da nake jan kunnen ku eh. dangana da kai nake da ita eh. abinda za ku yi masa abin da yi ba ku fula za ku yi ku yi masa zuciya ku wofanta shi ba a'a sai ku yi masa ahuwa eh domin ya mata ahuwa ku rika roƙa masa Allah ya sauka ya albarka in ya bishi yara hmm? in ya bishi uwa fa in ta bata bakin ta bata faɗi kalma mara kyau a gundanta to kin a gunshe ne ya zama abun tausayi wallahi ko miloniya ne shi ne ya zama abun tausayi daga nan da uwa ta faɗa maka magana ba da ne bishi yaya to ai masa ahuwa mun ya bishi mu da da haka muka rabu da yaya Allah kuma ya bashi lafiya yawa kuma hakura da bai lafiya yaya ya mun gode ya saka da bai guje shi ba Allah ya bar ka amana ki amini ki kwarai wannan shine eh, amini zan zaga kuma mu gaggaisa da jama'a da lafiya da lafiya da lafiya da lafiya assalamu alaikum amma wa alaikum salam Allah barka na'um lafiya lafiya lafiya lafiya su dan wannan lafiya su dan wannan eh sannan ya gari madalla a jiki ya warware wallahi madalla madalla to ki gai da gida eh, ki gai da gida yau kuma sai an ba ta wani abu ma tunda dai an gaisa ya ta tafi kawai ba sai an ba ta wani abu hmm. Hmm, ibro eh sannu sannu sannu ka dai ya jikin a jiki ya warware wallahi wallahi hmm? an sha wuya <laughs> a to ya baro abin da yake abu in kana kare da mutum idan abu ya samu mutum sai ka dinga tunani na kantar ubangiji ko tunda Allah ya sa ka shiga cikin wannan haka ya ubangiji ya fitar da kai ka gani hmm. ina so ka kwantar da hankalinka tunda Allah ya sa yanzu muna tare da kai insha Allah kuma zan rike ka amana tsakani da Allah daga nan duk wani abu da ka sani cewar ya shiga ma duhu ko kuma abin da ka sani ka shiga cikin matsala kayan magana ta mu gane kuma ni abin da nake so ina so ya kasance cewar kai ina ranka ka amince ta ko ba ka ba kuma dan Allah ka mu saboda so nake yi ya kasance muna tare da kai hankalin ka amince ki ka zan mu mutu kamar kuma yadda na yi alƙawari insha Allah zan je da maka da bayani a gane ta zan jawo maka da iyalin ga wannan gida na kan tuku za ku je ku zauna su maganar zama kuma da kai da iyayenka dole sai ya kuri ba kawai da duk ko mutumin da ka sani yana tare da mahaifansa dole sai ya je wannan ma tsautsayi ne abin da nake so da tsautsayi ne to yanzu kamar wacce sana'a ka ga ya dace za ka ɗaya ba kai ma ka sani tun da dai an riga an san ka ko ina yawwa kamar dai duk inda ka san an san ka nema sai ka kai ni gurin domin nema a san me eh, to tun da yanzu inda su zan je na burkina faso ka gani eh. burkina faso nan da zan samu kamar kwana goma sha saboda ga ga dubu goma sha to sai ka je ko dan irin sayan wannan da sauransu don kasuwanci a kaɗan kafin na dawo. Bayan mun tuwa a mota kake mun zancen gidan biredi. a za mu je ai na musu magana na aika musu to shi ke eh, wannan ka juya daga nan zuwa kwana goma sha a ba na abu eh. ba na abu yawa don allah ba ya shara da mana ka nutsu ai girma ya zo maka yanzu a hankali ba dole mutum ya hankali ba da mutum da irin wannan kangi ya fito ai dole mutum ya hankali eh, ba komai shi nan sai ka je to na gode in ba a can waje din kenan wajen mota eh. ka zo mu je gidan biredi eh, to Aja. To madalla na gode. Na gode. Dan Allah ni ba a gidan turkan nan na dan Allah ka ko ka taka je. A zan je. Eh, saboda nan na fiji. Ba komai. Eh. Ta. da kanka ko da kannanta zaka ji ko da kai kanka. Assalamu alaikum. a Allah ne sanni da zuwa sanni sannu. sanni da zuwa annabi sanni da zuwa sanni da zuwa da zuwa da zuwa in dai dai inuwa ce dai ai dai haƙuri dai alli da zuwa sanji da zuwa na kwana ina lafiya kuna nan kala ya aka ji da ya zafi da godiya sanni sanni sanni sanni ajiya wato abin da ya kani ni gurin ki eh. saboda ki riga ki sai da tsare na ki ko ba haka ba hakika kuma yau kiwon mutum ake ba kiwon dabba kiwon dabba kiwon mutum kuma abin da ya kawo ni dai musamman abin da ya kawo akan wannan akan wannan yarinya a a a ina wannan zance zai yi watan ta nawa a watan ta nawa a saboda watan ta nawa a nan gidan duk da haka ne a a a ina ba a ya haka ba watan ta nawa a nan da ita na ko da kannanta ko da ni kaina dan wannan magana ne kin gani eh. dan wannan magana ne ranki ne ba zai na san da mutum ki zai a a a ina tana ɗaki. ke Na'am. Zan da zuwa. Yawwa. Ina wuni? Ina gajiya. Ya aiki. Ya gida. Lafiya alhamdulillah. Abin da ya kawo tun da ke da zakin san halin da mutum ke ke ciki. Da kuma irin abubuwan da ya faru baya. Wanda yake bawa fatan Allah Ubangiji da maimaita mana wannan abu. Ko ba haka ba? Eh. Ku dama wannan abu an bata muku rai ne saboda haka abin da ya dace sai ku haƙuri da wannan lamarin a mai da kuma ba kuma bane dama abin da ya kawo ni ne saboda haka idan Allah ya kai mu yamma zan turo mutane a zuwa a dan dan ne wannan ko ki haƙuri ki kuma gidan mutane kun gane saboda idan ana cin ƙore ba a tona cikin sa kar kuma ki tunanin irin abubuwan da suke faruwa a baya tunda kin ga shi in nan ba shi ne wannan abu kuma kin ga irin halin da ya shiga kun gane saboda haka da Allah ya haƙuri to kin ji fa kar abu ya sami ki kuma dawowa ki ce gashi gashi ko to baba mm wannan eh, ya Oh, Now

Serafin Serafin kita itu mobil lain deh. kalau lucu Kalau murah mbak Jadi, mau imani apa? Kaji Allah dan Nabi. Dan tak boleh bautai dia, bukan Gapsa una wata hafsa da bai shi ba wani tuko wani. Ai ai ya kuma ka gaskiya kuma ga Allah. Alfara. Ka zo na so ya sha yi zo ba anh ta ni. Shi ne là sai mu ga zan ba ne ta kawai. Thank you.

dama Allah dan Allah ku Allah Allah ha Allah ni sai mu wa'adi ni gora gora ya na fadan in tabbata Allah din kuma da Allah yanzu kana kamar wa'azi ma kai ke kina so ki bu mijin baba ki bu baba please be lillahi da wanda baba ya ci dan Muhammad Rasulullahi kashi gota dan Allah dan dangane kan yi wallahi tana ne na da Allah ɗaya ne amma bulala zai duk ke ɗauka na shirme na ke kuma. da ka kake ba kuma mai hankali zai abin da kake yi kuma. Ba ka ba mai nan sai. Ba ka ba ka ba ka ka ba Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallama kullum ana maka takara ba na ka wuce. Na da yi. Mu je zan biki. Mu je zan biki. Ila ka bi ni. Kin ce ba mu je zan biki. ke ki dakata a nan zan ku iya yin kuma je zan biyu ina ba mu zaka bi ya zamu ne to kun ce ba mu ba mu ba ba irin wannan fa ake so ba ba irin wannan fa mu wuce sabi ma ake so ladabi biyayya tarbiyya abin da ba ya ce kai sai kai shi ne biyayya ba wai mu wuce gaba ka bi shi ne biyayya ba na ke kin kin tara yaya na ala na cin mutunci ko ni ko me kila. 完 <laughs> 了，我讲了，讲了，讲了，怎么讲？完了，都这样了，谁都不管。 haka yanzu ba za ku dinga ganina ba saboda mai saboda abubuwan da suka faru maimakon ku za ga mun fa'a zuwa kun sani shi kuma inda ku riga kun san wannan aiki shi kwanan nan zai fara shi da sai ya kana aiki da kuma haka ba ina so da shawar da wani abu ya faru wanda kuma ba su cewa za a samu matsala ta gyara ko ta kayan aiki ko ta kulawa a duk wata biya ba kuma wannan gidan biredi inda Allah ta muna tare da na ko ni nuna ma ba daidai ba Allah da Allah ba ta na kamar yadda kuke eh, lafiya lafiya kuma ke mu wannan aikin wai ba da ke nake magana ba la ilaha illallah lalle ni mai gida ma bana jaraba ya ɗebo min yirisa abin da zai ɗebo mun sai kurma ina ta magana har tile ni kike la tabbi lalle ni tsigai an kawo min jaraba a cikin gidan nan kiki ayar wallahi kurma da ke nake yi la ilaha illallah ke kurma da ke nake yi wallahi tallahi eh. hawain da ya fita kiya to sannan menene za a rena min hankali abinda ka aikata ne ya zo mai gida abinda ka aikata daman menene ne ayi magana a ce tsigai ta cika ka duba ka ga yadda kurma take eh, watso min shara eh? ka duba ka ga yadda kurma take watso min shara kenan dan Allah gani ka duba ka gani matar da baji take yi kina ta faman babatu ya ya ya ya ya to me amfani irin wannan dan Allah da Annabi dole ne in yi to ba za ki taba take mata magana ba na ki in taba ta daman da biyu ka auro kurma walla ina nan a gidan nan da biyu ka auro kurma ce wannan shara shara shara ki tattara ki tattara ki kwashe ki je ki zubar wannan ba komai ba komai tsoron ta ki yo ka ce da komai din mamana. mana ai ina dare da ita ina dare da ita ina dare da ita tattare tattare tattare i maza yanzu ke ko kunya ba kya ji ba zan ji ba ba zan ji ba kunya na daina ji ah. eh. ba komai ni dan kin lakucin hanci ma kin yi aikin banza kin ji kunya ai wallahi ban ji ba me ban ji ba saboda munafici yasa ka auro kurma kwashe kwashe ki je ki zubar Allah kin ji kunya wallahi kai ka ji me ki kai kika ji kunya kai ka ji yanzu ke saboda Allah saboda annabi duk isharar nan da ubangiji in nuna muke wato ke bata ishe ki ba kenan bata zama muke aya ba me amfanin irin wannan wallahi wancan ma kaddara ne kuma wancan ma ya wuce ya wuce baya damuna ko a jikina wancan ya wuce kuma na samu lafiya masifa kuma yanzu na fara ta a gidan dawa dawa wallahi da duk matan da kake kawowa <laughs> da duk matan da kake kawowa masifa yanzu na fara yanzu zan yi kaiwa har da zuwa dan munafunci ka auro mini kurma me na auro kurma a gidan nan to yo me hanka me kunne ma ta kare da ni tausasa murya naki muryarki idan ana ji duk wani eh. namijin da iji muryarki a waje haramun ne eh, eh ko a jikina bayan kunne na ke wucewa a to in ji dai ba ni nake abun kunya ba kai kake yi to me abun kunya aure auren da kake yi da mun zauna lafiya ba ki shawara wurin da kake. To ba kika jawo ba? Eh to ai kai kuwa. Ke ni fa yani nan ba fa na so. Na yi ta. Ba tankwasa al'amari na sai dai abin da ya ci gaba. Ya hakuri. Eh hakuri kaya ne. Eh. Hakuri kaya ne da hakuri ta mutu mai ka ba ai ke shirme kike yi? Da hakuri ta mutu. hakuri ai ba na gaza bane. Eh. Na yadda da abin da Allah Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa. Mhm. Eh? Amma da sai yake jan aya. Aje kasuwa a hauturmi. to sai na faɗa wallahu ma asabirin Allah yana tare da masu haƙuri ni na haƙura duk abin da za ki ci eh ni dai akan kishiya da in ji kunyan duniya a ce ina zaune da kishiya gara in ji ta lahira wannan ruwan ki eh gara in ji ta lahira kishiya kuma ba ni ba ita kuma bata ita ta zauna ba me kunne ma shi ta zauna da saboda tsabar rashin na huce ma ta kare da ni balle wannan ta taru ku ci ta labarin lahira kike ji eh labarin ta kike ji Allah sannu Allah ya santa zuwa kai ka leko ta ni na riga mu mun riga mun ji Allah ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani in ke baki sani ba eh, eh amma sai na faɗa yau na kisa da abuwa watu kallimuna aidihim wa tushahadu arjalihim bima kanu yakasibun eh. dan Allah da annabi abin da nake so da ke ban da rigima to Allah da annabi a zauna lafiya an zama lafiya baka nema ba sai dai na dawo ne wannan kuma ruwanka sai na dawo da Allah idan kin tashi da Allah akwai dan wando na ina nan da nake aiki da shi da ɗaya taguwata da Allah a wanke mini ayiri jima abin da ya dame ni ni yanzu anguwa nake so in je in ka fita dan je barkatu duk ba Allah bane aikin ya dame to dai a dawo lafiya to Allah in an je ka a zauna eh dai a dawo lafiya hmm. sai na dawo yawwa to yau ni ni tsigai yaya ma masu kunne suka kare da ni ai dai ka hita ka bar gidan ko sai dai ka sake auro wata wannan kan kashe ta zan yi murus da wancan abin da ba sauki a zuciyata bari ma in shiga in nemo gyale na sannu boka na yi ni na gajiya boka ka gane ni kuwa da ki ni ce tsigai ai wancan maganin da ka bani abin bai yi daɗi ba saboda sai Allah ya sa ta ta amsa tur ta ta amsa eh yanzu ma iyayena sun kashe kuɗi wannan kishiyata ne kurma tana gaishe ka sannu tana gaishe ka to yanzu wannan kuma na samu aka mun wancan ma bayan na yi haukan har ta aihu ma na samu bata na yanzu kuma wannan aka mun shine to wannan kurma ne ni kawai maganin kashe ta nake so a bani kashe ta eh shege shi yasa na tuso ta a gaban mana mata boka saboda ina ji da kai ka isa ƙarumi ne na san wancan ma kuskure ne da kanta na tuso ta a bani maganin da zan kashe ta za ta mutu ko haikan yawwa boka na an tambayi na rohanai basham basham sa sahuri ba da har kumir hede fata kurfu ukur hige farnge bore ma daga tsigai jamshar wurin tsigai bore ka hume jalla ba aja hoge la hoge za ba ki magani to boka a yau ki bata abinci to boka an gama an gama za ta kwana kiyama an gama boka a wannan rana za ta kwana kiyama an gama ni dai boka da ai dai mun kishiya to da in dai kishiya in zauna in ji kunyar duniya gara in ji kunyar lahira da amin da kishiya in dai kina tare da mu ba za ki ji kunyar duniya ba sai ki matsa daga kusa eh idan zaki taka mugun zauna daga nan gurin to to ai boka dai ta mutu kawai ta mutu dan ni akan kishiya da amin kishiya gara in ji lahira da in ji kunya dai a duniya kishiya muguwa ce ai ana son ta ba sai a bada mata maganin da zai kashe ki ba ni aro kudi kudi shegiya da kanta boka na ce ta karbi maganin da zai kashe ta <laughs> ta karkanta kuwa da kanta

na gode boka na gode da abin da faru kuma ka ji a baya hamjam hmm, hamjam hmm. lafsu lafsu hamjam hmm, hamjam shamgam shamgam lafsu ma gadi gai ita da malamin ba haka ba wannan fa da ita za ka aiki da ita za a yi ma kullum ma in ya so sai in an zo maimai kuma sai a sa wannan karama asta ka ga an yi ka sa a kai wannan sai ka ce mai shan giginya ka dauko wuka kawai ka doshi fuska ta da ita malamin ba dai ba sana'a ba ce ne sana'a yadda ta kama ai haka za a yi ko kuwa ko ita yanzu abin da nake so da kai zan fa kama ka nima a aikin yanzu kai ita ke nan askar ka da ita kake mutane aikin ce na kama ka ko ko ya sake jikin nan ba a sake ne. dan wanzan ka fito mata askar da yake so ka yanzu wannan ba aska ba ce to amma ga aska ta alkin ne ka dauko ne zaka dace wai ana so da ka kani da kiwo rage ko kai ma baka so na haihu ne sunnata assalamu alaikum ce ko kai ma baka so na haihu ka san an to ba ne ba ya ne barka da huta sunnaka eh san da huta Sarki aska hmm? Barka da huta. Malam Mamman ne. ya ne na ganka da asake guda biya hannu. Ɗaya ta kai da ke ne ta aski. Koma komai ya ya riga mai da ni kakansa kuma sai ba. Ya haka ne baba. Lafiya lau. Lafiya lau. na ka da ƙaryan kai da ke guda ɗaya da wuta hanci guda ɗaya hannunka ba ya kai wannan, ta jinya. tun da ka riga ka fusata malam mamman mm. ba na so ne mutum aski yana fusace in na zo gidan sannan ka ku tun da Allah ya dora min wannan hidima haka ba ko a ni ba dole fusace kullum fusace kai baba a gode Allah to na ci ban gode muku baba Allah ya rufa maka asiri wani ma kamar ka yake nema bai samu ba ni kai na abin ya ban mamaki da yace ku ai ku kan dadi yake to babu amma ni abin da na saba nan amma haihuwa ranar fargaba ta kenan kafin ai suna ni daga ran da aka yi suna gidana wallahi inda ka san amman aski wariyar mauludin da kuke faɗa ai ko amma haka ne baba na fita rago na fita goro na fita harkar duk abubuwan da za a yi yanzu da kasa ka daure kenan babu ko a ban da shi har yau da naira hamsin fa cikin lafiyar ya salam ga ɗanka da abun duniya malam mamma ibro to sai in ji in gida musu a shi bai san na haihu ba kar ka ga laifinsa eh. baba ibro tun da Allah ibro tun da Allah yi masa arziki ka ji ko baba haka za ka je ka kai kukanka insha Allah na san zai share maka hawayenka a ku jama'a zai share maka hawayenka ba bai samu labarin na haihu ba duk da haka sai kuma na je na faɗa duk da haka Allah arziki ne Allah ya bashi a duk da haka kar ka nuna gaza harka babu ba komai Allah sai waje amma ji zo baro a ah. to ni fa Allah bai roni haka ba ai haka ga na tambaye ka abu wallahi in kana shi ba ni dan zan ya kai mutuka kenan tunda Allah ya bashi da ya kan ba ya fi ka ka je ka nuna din hakan ba komai ka nuna masa bukata da ba gajiya ba ne malamu kada ce nayi muskilanci hmm. kamar sai ce muskilanci ne a dan sai kuma rika nuna ni da ba ba ba ne ba uba ne kai a gurin sa ba eh ga dan sanin arziki ai ba hukka bane kuma ce nayi girman kai yo ma yan wangan Allah ya ma arziki dan kai Allah ya wa dan ka arziki kace ba za ka wajen ka yanzu ma ai ba zama za ka yi ba ba tashi za ka yi kiwon gidajen shi da fa a ba gidajen shi ban ganyen jiki ma ba fa kowanne yake son ya ce amin kaza ba sai dole ehe eh. wanda ya a abu ya sani an sani ba ba da ba dan karkace na ga ma magana ba sai in ce a bar sunan nan ya so a yanka kasa wanda sai Allah ya gore maka kai kai wahala sai wannan goli har ya tsufa har ya je kuma na ce na ga ba a yanka mai rago ba a haifa ko dan haka kace ai ka gani ba eh, sai aka ce ka iya fasa layyakan suna amma ai ka ga abin da ya gaba da saboda haka sai ka daure ka karasa gudun gudun irin su zo barodo yanzu akwai hira wata nan za ka ce ka koyar nan ba yan kamar rago ba malamin da lokacin da malamin ba shi da ko an kala ta kake yi malamin ba mutum ce bai nan huta dan kan kuma sha'afa mu zo muna gauraya da in ya ko hudu da lin kwari to baba sai ka dawo kai ma sai mu tafi gaba kuma sai ka dawo kuma na ji yanda kuka bayan ka dawo na san halin ka mu je gaba ta kafa sai na zo gidan suna ko da ni ko ba ka ka ka Allah ba mu alheri to shi kenan tafiya za ka zan je gida madalla ni ma zan shiga daga to malaman ma zan zo din to inda ka ce ko ba ni ka kai muku abin da na kuna Allah zan zo in fa ka zo in fa baka zo ba a wannan karan na rantse da kallabin kijiyar kakata zan zo ai aikin da zan ga nan ka da ni kakan ka karfi da yaji wallahi ban gaji ba kana kana nan ba wani abu zan zo aikin na ce ma zan zo zan zo da Allah ka ji to shikenan ko ba nan a fito ba da to ka ka diga ko akwai wai da da ka saya akwai ya baka rabo da goro fari za ka tauna kato ka diga ma ka da akwai wannan har ya audugan ma da za a kaga mutanen mu sun daina sai a yi suna dubu ba dora wa yaro da mutu digar ba da sai a dora mu da yara kaga tana har ba haka dan dan dan kwarai kuwa to shi ke nan malam mamman a kai da masu wanka komai ya yi kyau wallahi tallahi komai ya yi kyau yau dai akalla ina jin wannan ke dai in na rabu da keke ce kishiya ta goma sha takwas to ai na san daga kanki wata ba ta shigo ba don ko ba za ta ji abin da ake yi ta shigo ba munafuka to masu kunne ma suka kare da ni balle ke ta kan ki ke kika ba ya mun kudin maganin da zan kashe ki muna nan ba ki ciki mutu tsohuwar munafuka munafukar banza munafukar wofi a hmm. yawwa yawwa ai haka boka a gaya mun hmm. wasu uku haka muka yi ka cikin mutu shegiya munafuka munafuka banza ina nan a nan wallahi sai kin cikin mutu tukunna daga baya kya sani wata ma in ta ji labari an ce ga mijin tsigai zai nemi mace wallahi tallahi zai nemi yasa ubanta ma zai canza gari ba daga yasa garin nan masu an bar shi munafuka yau hmm zan shiga aikin wannan hmm bari kira ta wannan dabba ba ta abinci shege a dabba fuka muna nan daki abinci tuntunin baki ci ba na tuna bacci zan je in kwanta a bacci ga naki abinci ke ɗaya ne ki ci yauwa zan je in kwanta in zan je in kwanta ta fa ki <laughs> ah! kai amma ni ma fa Allah ban basira wai cin shegiya ciki mutu abinda zai kashe ki na baki sai dai wata yau da kukan mutuwa a gidan nan masu yi sa'i ni ta annabi na haɗu da abin da ya fi ƙarfi na amma zan yi maganin ta dama an ce in baka iya kama ɓarawo ba ɓarawo ce ya kama ka ajalin ta ya zo na in ka san wata ta san wata ba munafuka tana tafa kamar dunkulan magi zan yi maganin ta yanzu duk ta shafa kurmar ciyar da gaske hmm. abinci daga makwabta kinci eh, ya na ga ta fara su musu kurma za a je a kwanta a tafi a kwanta muna nan bismillah rahman rahim kai da ba don ta tashe ni ba ka gani ma har la'asar din nan ta wuce ban tashi na yi sallah ba wannan <laughs> abin gidansu kuma ta kuma abin matan da ya zama iri ɗaya abu dai na makwabtaka ai da abincin namu iri ɗaya muka dafa dama sai su haƙura kar dai a ce ni ma yau na yi ta yaran ko kuskura baki babu bari in ji ba shakka mm, mm, dan wanzan akwai ce fa ne ba su amfani da kafi zabuwa ba amun mm, wallahi sai tafiya aiki. kawai bambancin dai na su tuwar shinkafa ne suna mm-hmm. cin tsanin abin ban su ba ma shiru shiru kwana biyu an na san dai sa zo mana kukan mutuwa ta aziya ba shakka sa zo ta aziya da wannan hejiyar ta kusa ta mutu munafuka ai ta da dabba da dai suke to yau me za a yi da kishiya ku duba mun fa ku gani jama'a mhm, mhm. ai kishiya zama dole mhm. kishiya zama dole wallahi in ba dole ba to me za ka yi da kishi ai ni da amin kishiya gara in yi asarar dukiya ta ah, mhm. wallahi hanna unhu mhm. dan da ya ah, yanzu ba zan yi gaggawa zuwa gidansu ba lalle lalle ko ka ce min nan da dare tunda na ji za ta kwanta sai dai in taso ki gawa sunan ki gawa gawa na faɗa mhm. Kun shi gyara mai kunne ne. na huce ruwan sha na akan hin abincin a kan kari a hin mm. na huce ba ya nan ba mm. ya ba shi zan yi ne ke kuma ba ci ke ba ga gidan ba wajo Allah ciki na wajo Allah wajo Allah wajo ya rasu shi Allah wajo Allah wajo Allah ni to yo ni wallahi ya auro mun kurma ma ga shi <laughs> Lafiya? Ke? Lafiya? lillahi lafiya to don amina ka zo da kanka ke lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a a wannan ila ayyo Allah na shiga uku la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi ce fito da Allah ya me faru lafiya me ya same ta wannan bayar Allah dan Allah dan Allah gidan ce ita wuri wa yake dan Allah ni fa na gigi ce wai me ya same ta ne yara a to dariya kike yi ma Dagai ne ya koma kuma ce. Ba ba mu da. Dagai ne ya koma kuma ce. Ya ne ya koma kuma ka ta kore me salamu alaikum ta mutu Allah ya kara Allah ya ji ko me ya faru kara wa yake mutu Allah ba ke ce ka ko me saurara da Allah ya magani ta saka min a cikin abincin cin mutu mame magani inna huwa la ilaha illa huwa sai race da mujiya inna huwa la ilaha illa kadir rahmat kuma da tarayyu wannan mata wannan mata wannan mata ta duka mutu ita ta mutu an ne ka tabi ta da tsayi ne ko maka wallahi da mata ta duka mutu wa tun da zan miki zan miki nasiha wannan wadatan wannan ba kurma bace dama ni dama ba kurma bace saboda halayen ta kawai da nake ji shi yasa nake mata cikin wannan ina ji duk abin da suke faɗa ina ji da kunne na da kudi na ma na je na bara aka karɓi maganin da zan ci in mutu da Allah bai nufa ba Cut. Waye. Eh, salamu alaikum. Amma alaikum salama. Barka da yawa. A shekara kusa. Wallahi. Sai eh, ce nake kana ciki ne ma nake kwankwasawa. Na na na lissafin kudin jama'a. Allah fi A dai sa ido a kai a kula. Eh. A riƙe hakkin jama'a. <laughs> Duk abin da aka ce da na jama'a a ciki. Eh. To kai tsantseni a kai kai tsantsan. yawa ina wuri lafiya lafiya ya masu wanka alhamdulillah alhamdulillah masu wanka jin nake ma an yi suna na faɗa abin da ya kullo da ne kenan na ce da zan aiko nake bai kamata kuma in aiko ba eh. saboda yau kwana biyar yau kwana biyar na ce to zan zo in maka saboda ni abin ya riske ni a wani irin hali eh. wanda da abin da haihuwar ta faru ba komai a nuna abin da ke hannu na na kaɗan na ce to da aikowa zan nace a shigar in zo ni da ka in gaya maka harkan nan yau kwana biyar to a wato in je suna kenan ba ka je suna ba eh, ni da kai na zan zo in gaya maka zuwa suna ai abin da ya kawo ni ma'ana fayyace maka je da kake so abin nan na gaya maka san da ai faru fam fam fam hannu na shi a suka kace fam fam fam da gudan wannan ko su ne goma ba ni to yanzu ga shi rago ne a gabana da goro a takaice ke sauran ba rago eh. goro ko eh. a kai babba ne eh? na ce kai babba ne ce ce ku ce da kai na kuma kasan kudin nan da kake ganin yau su zo gobe su zo ba namu bane na jama'a ne eh, ko yanzu sai fi na taba nan na taba kudin jama'a eh, hatta wannan da manyan kayan da ga muna sa wallahi muna yi ne dan dai rufa asiri eh, amma duk ba kudin mu bane duk ma kama kan da muke rufa asirin muke ne Allah ya rufa mana kan da ake faɗa wannan kwararo ka da nayi wallahi cinnaka ne cuce ni to da aka magance ne kawai ta zance nake cewa kai ni ga gobe suna yi kwana biyu suna ba yadda zan yi ba wani haihuwar ta zo min wata iri a murge yace haba gawa ne ani ba a taɓa min haihuwa duk yaya nan an kirga su ba wanda aka yi min haihuwa na je na kwanta gaba wannan ce ta sauka lafiya Allah ko bai taɓa hana ni har yau ba wanda ba a yanka wa rago ba su wajen goma sha takwas ba wanda ba a yanka wa rago ba ba kuma wanda na je gaba wannan ce wance ta haihu yace je kama rago ko kano rago a bashi ko ungo kuɗi sai rago ko tun da mutum zuwa na je na ce da wani ba da shi ba to amma cinnaka ya cuce ni yace in zo gonka in ban zo ba su rika cewa ni muskili ne ba da muskilanci ba gashi nan nan sai na da jegun sai taimaka masa yaki to ni na ɗaukewa kaina wannan mitar da za a yi min na ce to bari in zo ni ko me ka gaya min na saya ko wai sai rayuwa ya san za ta zubar da ruwa eh ai dama eh dama shi da bakin ka ka ce dama wannan haihuwa ai eh, baba ka san ta ka san za a yi to kamata yau aka kuka tsallake wata daya kaga an gaya ma tunda za ka san da abin nan ko sai ka fara tanadi to amma ba sai bayan an yi abin nan ba ka tsauka zo dora maka ka gani to ni abin ne ba wai zancen wahala ba ne in fa kai doke din sai ka tsare sa ka ce dama fa ka san za a yi abin nan ka san za a yi abin nan wato na san za a yi haihu wannan ban tanadi ba eh, eh. sai da aka haihu na zo gurin ka eh, eh to ai dama abin magana da ne kenan ni malama to ba na neman komai naka komai naka ba na nema a magana haihuwan nan ka ji dama wannan shine farko shine karshe to nagode eh. nagode kudin jama'a ba na son ka taba su a ce ni aka ba su ne su ka gani ba daɗi eh? ba dadi mutane ma mutanen banza kuma su rinka yi min surutu har kaga sai da ya karya dan da dan ya so majalis sai da ya rita shi cinye kudin mutane kudin jama'a to babu nagode eh, nagode ba komai kuma wallahi da shi gida yan wuta sun ɗauke uh, wuta ballantana wallahi ruwa ba ruwa ma wallahi wallahi ba miciji ne yasa rin da nace na zai makarancin ruwa kai hakuri wai na gaba a kama ruwa bane nace miciji ne yasa rin ba fa na san zancen banza da rashin kunya kuma eh duk abin da nayi ni na jawo kaina ka fa duk abin da kake riga ma maka gaya mun zan tafi a da maganar kenan Allah ya kiyaye mhm. eh, Allah ya kiyaye gaba shi kuma cinnaka da ya ce in zo gunka zan gaya masa yadda muka yi da kai don ya san kai ba dan goyo ba ne <laughs> to eh? kai ba magaiwa ne eh. ka san goyon na an riga an goya mu kuma yanzu za a daɗa da mu bayan ne tun da ba ka riga aka goya mun yi kofofai babu yadda za a ce an sake goya mu oh. Allah ya kiyaye tsakaninmu da kai kenan in eh, Allah ya kiyaye eh? na ce tsakaninmu da kai kenan to na tafi sai an jima to sai an jima to shi kenan a riƙe kudin jama'a lafiya yi hankali kina ina Zari. zo alhaji mun aiwatar ba yanzu nan wani katon ya suka yi wayan je janjabi mene ne ce ba wani janjabi da zance ce. Allah shi kare kuma ai ku kun yi tausayi mu ta ta samu kai mu ka samu kai samu kai samu kai mu wannan ah. dai kana garin nan kuma har ma akwai wani sanya da ra'ayi ba ka ta ashe ba ma kawai ka kira mu na sani ah, nake so ba ya alhaji magana ka muke so yawa daman duk a duk na ga a duk cikin kasar nan Mana da an fi ambatan da ya fi kuɗi shine san sa hukumar haka to amma tun da kun shi wannan na gan shi ma nema yake taso dan yanzu abin da nake so a garin nan na fi so a ce ni ne nan kawai mai arziki waye kuma yake nema ya sha gaban ka ga shi wannan katon iska dumamusau waye kuma dumamusau alaji yanzu a nan garin haka ko na alaji dumamusau mun ba mu san shi ba gaskiya sai dai zai kwatanta mana gidansa ai dama a nan garin yanzu ai mun din safa Ka ga kun gama da ɗaya yanzu ya koma muku ya ci tunda kuma bashi da rai ko kuwa a shi kuma da mamasa wani yana nan wani katu da kuma wani mai ruwan arna haka yanzu mu akwai wani kato ma da zai shiga gaban mu ai babu ka zai ai ita ce aiki kawai mai gidan nan na can a kwatanta mana gidansa kawai wannan mai farin gida mai farin gida shine biya ne eh, kenan an gama ko yawa don Allah kun kun zamu ji naman shi kawai Allah yawa ji ba ransa kawai domin a wannan kun tausaya manaja ta awon da za su ne shi ba a tausaya masa a ai wannan ba a cikin zuciya sake ai ba imani kawai ba imani kuma kun san shi ne kawai <laughs> eh. ni da wannan n'a nan nake so kai mun kawai mun kaddama wancan din ba wani matsala yawa ba wani matsala ba wani sauran bayani kira ina sani da gida kai Allah shi kyauta a ah, a ah, a ah. zo mana kawo mu kudin nan na baki don Allah don annabi don Allah don annabi kafin a ƙarasa sabulin nan alhaji idan kana mana zancen Allah annabi sai ka ne muka sa imani a zuciyarmu yawwa yawwa ka gani ai kawai tunda ka riga ka faɗa aiki ya gama yawwa kafin a je don Allah a je a yi caji a yi caji idan baka samu labarin abin da na aikata ran nan ba wani gaya ne ya zo yana ta alhaji ibro alhaji kawai ina zuwa yana soke shi yawwa tun ya tafi yana can dan ana jin wanda kake ganin mu nan ba tausayin ka zama raga mu mutum eh. to wannan kawai mun gana ba ne ganin damar mu ne ni din ma ai rike wannan kudin ne yasa ni ma ne ba za haka ba ni zan iya zuwa ma da daga hanya duk wanda ya zuwa bakin ransa abu Allah ji kana tare da mu kuma a je Allah na gode yesu na ba shi a shi kenan eh, da ji labari sai ka ji labari sai ka shi shi nan shi shine in ma kana so mu zo ma da shi dan naman sa sai mu zo a ah, kawai sai in je kun gama da shi kenan muke zama da shi ne kaddamar masa mara da Allah kun da lokaci muka bi. amma masa da ka ta ta kuma na abu ne masa wannan shi a kan lokaci da baka da lafiya da yake da shi ne sa da lokacin da ta kuma ne ba shi da lafiya. Mun kai ba, shi. amma wannan shine ya tun ido ke ni zuwa asibitin nan shi ne wanda shi ne maka saka a fike shi fike shi fike shi saboda an turo a ba za mu wallahi ba za mu je shi saboda ka je ba ka mana a gani mun da mun cewa kai da ba za mu zo ba ba za mu kuma gida kawai kuma shi kawai abinda za a yanzu kawai shi wannan alaji tunda aikinsa ya samu mu rinka zuwa muna kashe alazai masu taimaka jama'a ko shi ya kamata mu je mu kaddamarwa domin mu ga amfanin rayuwar a duniya ba abin da suke nan mai ma za mu tsaya yi kawai ku zo mu ya ina ko kuma da nan na a ah, a ah, a ah. amma ku ko kokari ba don kaga ba ba ya gai gari kawai ya dawo gare ka kamar ya saboda kai mun fuskanci mutuci ne ka kawai mun zo mu ka ta mamma dan Allah ku ba mun asiri dan Allah wallahi ne kai ko Allah dan Allah wai wa kuma Allah ba Saka shi sosai ba. Ku ta mutu. Ku jawo shi nan. Jawo shi waje ne nan. Kashe shi. samun a baki ba samu wuce kawai da Allah wannan shagen fa mun gama da yi saboda haka ni duk jiki na ma ya sanyi gaskiya wannan aikata abu da muke ma ba alheri bane ni gaskiya da yau na daina ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tuban Allah da na daina wannan harka kai tunda ni gaskiya da gauma duk wannan kayayyaki na daina amfani da su saboda daman ni gaskiya ban ga amfanin wannan abu da muke ba to tunda masta ma ya tuba ya daina amu ma sai mu daina la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ni ma da Allah ni ma aure zan yi zan koma gidan iyaye